like

wannan tafiya na zama Allah sa ke lafiya dawo lafiya wannan zamu fita Allah bai da shi ƙara maka lafiya da nisan kwana yawa to shi kenan shi kenan